Aminci ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muke karanta muku littafin farar zuciya. A kashi na bakwai mun saya ne inda Na'ima ta ce cewa Maryam ba kowane bawan Allah ne zai yi miki abin da zai yi ta yi ba, kuma ki sa jiki a karatu, kin ga sakamakon jarabawanki ya yi kyau bara, ko shi ya sa ake so a kore ki ne? Tattausai zai mai daɗi jin shi yara tsare Na'ima na gode bari in je in huta. Ni kam zan tafi aji domin ina da lecture, Na'ima ta ce. Bayan Na'ima ta je campus, ta nemi inda Zayyit yake. Daga suka haɗu, suka samu zama, ta ce, yanzu abin da ya rage maka shine ka ce kana son ta, domin ka riga ka samu hankalinta, yabunka take yi. Ya ce ba komai, insha Allah zan gaya miki yadda muka kare. Washe gari Maryam ta je wurin Zayyid a aji domin ta gaishe shi. Ya ce mata dama ina shirin zuwa wurinki amma sai lokacin da baki da lecture domin akwai damuwa idan baki sani ba zai dame ki kuma na san nima zai dame ni. Ke yarinya ne mai kokari shi yasa na faɗa miki haka. Kana da lecture ne ta tambaye shi ya ce ban da shi ta rike hannunsa ta jawo shi gefe yadda mutane ba za su sa musu ido ba. me kake so in faɗa maka ta tambaye shi zayyid ya dube ta ya ce duk abin da ya faru a baya na yi ne ba don ke musulmi ba ne kawai don akwai musulmai da yawa a wannan kwalejin kamar yadda na faɗa miki watannin baya za ki koya min karatu da kuma halayenki shine bukatata kuma sai zuciyata ta faɗa min cewa ba za ki iya ba sai kin zama a matsayin masoyiyata wadda za ki rike shi da hannu biyu kuma wadda za ki kare rayuwanki ki yi haƙuri, domin ba ki zaton wannan kalamai a bakina ba Maryam ta fuskance sa tana kallon sa hawaye na zuba daga idanuwanta domin ta tuna abin da babanta ya faɗa mata ta ce zayyid ban samani ka nema mu yi soyayya da kai ba amma zan amince maka domin kai bawan Allah ne wadda ya san ya kamata ban taɓa zaton zan yi soyayya da wani ba ka zo mini a lokacin da ba zan taɓa iya kin amince maka ba matukan Allah da manzonsa ba su haramta ba ki share hawayenki insha Allah, ba komai zayyid ya ce zayyid ya share mata hawayenta sannan ya raka ta zubairu yana yawo a lagos bai samu abin yi ba kuma kuɗinsa ya kusan karewa ya je wurin mai abinci ta bashi aikin wanke-wanke wadda kwastomomi suna cin abinci a ciki aka yarda masa ya soma aiki wata ran sai wani mutum ya zo don ya ci abinci ya ce a ban abinci plate ɗaya sai zubairu ya tashi ya kawo abincin ya zauna yana kallon mutumin yana tunani idan na samu aiki a karkashin wannan mutum ai zai yi kyau hakan yake faɗa a zuciyan shi kuma mutumin ya zo da lafiyan mota mai suna Prado Jeep har mutumin ya bar cin abincin saboda kallon da Zubairu yake mai mutumin ya tashi zai tafi Zubairu ya ɗauko jakansa ya raka shi zuwa motansa ya sa masa jakansa a cikin mota sannan ya buɗe ma mutumin kofar mota ya shiga Zubairu ya ce don Allah ina so in aiki a karkashinka ba kana aiki da wannan hotel ba mutumin ya tambaye sa ya ce eh haka ne to me yasa kana neman aiki a wurina zubairu ya ce domin kayi mini kawai haka nake so in aiki a karkashinka mutumin ya ce yanzu zan yi tafiya idan na zo zan zo in ɗauke ka a nan zubairu ya ce na gode allah ya saka da alheri mutumin ya sake tambaye sa ya ce komai za ka yi zubairu ya ce eh komai zan yi sai mutumin ya tafi Mai abincin kuma tana neman Zubairu din ya wanke kwanuka. Shigowansa ina ka je ina neman ka. Idan ba za ka yi aikin nan da kyau ba, ka faɗa min domin ba na so abin da kake yin nan. Ya ce ki yi hakuri, na taya wani kwastoma ɗinmu ne da kaya zuwa cikin mota. Ka wuce ka je ka wanke min kwanuka. Zubairu ya je ya fara wanke kwanuka bayan ya gama ta ce masa ya hura wuta domin abinci ya kusan karewa. Harbi ya tashi ya ɗauko itace ya sa cikin murhu sannan ya hura wuta sannan ya girka tukunya mai abincin tana kallonsa ta ce sannu da aiki yaro mai kyau ya kamata ka huta ka nemi abinci ka ci zubairu ya ce to ya ɗiba ruwa ya yi wanka sannan ya ɗiba abinci ya zauna yana ci Ta ce to ya ka gan kanka haka nake so ka dinga yi, ka yi aiki mai kyau sannan ka yi wanka ka huta. Haka zan dinga yi anti. Bayan sati ɗaya mai abincin ta biya shi dubu huɗu kamar yadda suka shirya. Ya ce anti dubu huɗu ya yi kaɗan, idan ba za ki kara ba zan bar aikin. Nawa kake so a biya ka? Ta ce masa. Zubairu ya ce na ma fasa aikin. Washe gari ya zo ya zauna a bakin hotel mai abinci tana kallonsa tana dariya ya juya ya kalle ta sai ya girgiza kansa bai ce komai ba an juma kaɗan sai ya hango mutumin da suka yi magana da shi yana zuwa sai ya tashi ya je kusa da bakin hanya mutumin ya saya ya ɗauke shi suka tafi maryam tana fama zama da zayyid har ma tana so ta rabu da shi domin ya masa mata akan sai sun kwanta sun yi lalata amma idan ta tuna abin da ya faru da ita idan ba shi ba da ta bar kwalejin kuma 'yan wiwi su yi mata fyaɗe na shiga uku ya zan yi ta ce na'ima ta shigo ɗakinta ta same ta ta ce mata ki yarda masa na farko domin ba a samun juna biyu a yin farko balle ma akwai kwayoyin da za ki haɗe ki tuna idan ba din shi ba da 'yan wiwi sun yi miki faɗe kuma da kin bar wannan kwalejin ta ce kai na'ima ba zan iya ba ki yi hakuri sai ran da ya aure ni idan yana da niyan aure na idan bai da niyya fa na'ima ta ce maryam ta tashi hawa yana zuba daga idonta ta ce menene manufan zamanmu da shi idan bai da niyan aure na na'ima ta ce ni kam shawara na baki sauran ya rage tsakaninku da shi Ni zan tafi. Maryam ta share hawayenta ta fita daga hostel ta sami Zayyid ta ce masa mu tafi ɗakinka. Zayyid ya rike hannunta suka tafi ɗakinsa. Ta ce Zayyid ka neme ni domin mu kwanta da kai shine na zo yau idan ka shirya tunda muna tare da kai a ɗakin nan. Ya ce Maryam baki taɓa burge ni ba kamar rana ta yau. Ya kunce mata zaninta sannan ya cire mata hijabinta har ta kwanta a gadonsa yana kokarin cire nasa wandon ta tashi ta zauna a bakin gado ta ce masa zayyit kafin mu fara ina so ka sani cewa abunda baka so ka kakkai ma wani me yasa zaka ɗanɗana daɗin abunda ba a halalta maka ba da a ce ‘yar uwanka ce ake so a yi mata abin da kake so kai min ya za ka ji a jikinka ko kuma a ce jatumarka ce ko kuma 'yarka idan hakan bai dame ka ba gani kamar yadda mahaifiyata ta haife ni ka cire sauran kayanka a jikinka gani a kwance ka yi duk abin da kake so ka yi da ni Zayid ya ɗaga ta sannan ya ɗaura mata zaninta ya ce ki yi haƙuri ki sa sauran kayanki maryam ta sa sauran kayanta ta ce Na gode Allah da ya samu a hanya mai kyau. Zayyid ya zo na kusa da ita a bakin gadon, ya ce don Allah Maryam ki hakuri. An sa ni ne yi miki haka domin a samu abun faɗi a kanki, kuma an biya ni ne. Zan faɗa miki makiyarki da ta sa ni wannan abun da nake so in yi miki, kuma Allah bai kaddara ba. Ke mace ce wadda ta kama kanta kuma mace mai natsuwa, abun ya kawo ki wannan kwaleji. shi kike yi kalar kifa ta birge ni duniyar so dacewa shigar kifa ta dada ne a duniyar so dacewa zubin ki zubin yan birni to masu sauraro a nan za mu saya ku dakace mu a kashi na tara so dacewa duhun so haske ne duniyar so dacewa rufe niki zamsaya ne duniyar so dacewa